daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar 00983 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir an sauraro mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Akwai shirin na kokun san sai mu koyi harshen Farisanci. Sannan akwai ansoshin fikihu akwai kuma shirin Afirka a yau. biye da shi akwai shirin nan na tarbiyyar iyali amma a hali yanzu ga labaran duniya da haɗu su. da farko ga kanunsu kafafen yada labarai a ƙasar sweden sun tabbatar da mutuwar silwan momika wanda ya ƙoƙarin kona alkur'ani a shekara ta 2023 jamhuriyar musulunci ta iran ta cika shekaru 46 wato cif da nasarar junjiya hali musulunci a kasar za mu ga wasu irin ci gaban da aka samu a lokacin sannan za ku ji kasar cewa wato gwamnatin kasar rwanda ta ce za ta ci gaba da goyon bayan ƙungiyar 'yan tawaye ta M23 a Congo. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Kafafen yada labarai na ƙasar Sweden sun bayyana cewa sun sami ko kuma an sami gawar Selwan Momika ɗan shekara 38 a duniya a wani gida da da ke kudancin birnin Stockholm, babban birnin ƙasar a mace. silwan dai ɗan asalin ƙasar iraki ne wanda yake gudun hijira a ƙasar sweden amma ya bayyana kansa a kafafen yada labarai a shekara ta 2023 inda yake kona alkur'ani mai girma don wulakanta shi saboda kuma nuna ƙiyayya ga addinin musulunci da kuma musulmi gwamnatin ƙasar sweden dai ta halatta wa silwan yin haka a ƙarƙashin dokar 'yancin faɗin albarkacin baki wanda ƙasashen yamma musamman na turai suka amince da shi sai dai wannan aikin nasa ya gamu da fushin musulmi a dufaɗin duniya 'yan sanda a birnin stockholm din sun tabbatar da cewa sun ji karar bindiga a kudancin birnin a daren laraba amma lokacin da suka isa wurin sai suka sami wani mutum da aka harbe shi da bindiga amma daga baya ya mutu mai shari'a goran london na kasar sweden ya tabbatar da cewa gawar ta silwan ne amma har yanzu ba su san wato wanda ya kashe shi ba a ranar 11 ga watan fabrairu na wannan shekarar ne jumhuriyar musulunci ta iran take cika shekaru 46 cif da samun nasarar junju halin musulunci a kasar wani nasarori ne kasar ta samu ya zuwa yanzu kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kaɗan daga cikin nasarorin da ƙasa ta samu da farko tsawon shekaru ko kuma rayuka na iraniyawa ya ƙaru daga shekaru 55 zuwa 76.2 saboda ci gaban da aka samu a ɓangaren kiwon lafiya sannan jumhuriyar musulunci ta iran ta ce ita ce ta farko a duniya a saurin ci gaba a mafi yawan fannonin ilimi wannan bisa rahoton manya-manyan cibiyoyin bincike a ƙasashen duniya a ɓangaren ci gaban kayayyakin aikin likita da kiwon lafiya kuma jumhuriyar musulunci ta iran ce ta farko a yankin gabas ta tsakiya sannan ita ce ta goma sha bakwai a duk duniya shi ma bisa rahotanni cibiyoyin bincike na duniya har ila jumhuriyar musulunci ta iran tana daga cikin ƙasashen duniya da suka sami ci gaban a zo a gani a ɓangarori masu muhimmanci na aikin likita wanda ake kira stem cells da kuma radiopharmaceutical jamhuriyar musulun ta iran ilayo ta ci gaba ita ce ta ƙasa ta goma sha biyu a duniya wanda suke da dukkan abubuwan da suke bukata na fasahar shiga cikin sararin samaniya sannan ta shiga cikin ƙasashe biyar a duniya wanda suke da fasahar amfani da makamashin nukiliya. Shugaba Paul Kagame na ƙasar Rwanda ya bayyana cewa ba zai dakatar da goyon bayan da yake ba wa ƙungiyar 'yan tawaye ta M23 ba, wanda a cikin 'yan kwanakin da suka gabata suka kwace wurare da dama a arewacin Kivu na ƙasar demokuraɗiyar Congo daga ciki hada birnin Goma babban birnin yankin. Shafin yanar gizo na Africa News ya nakalto Kagame yana cewa a shirye yake ya shiga yaƙi da kowa saboda kare matsayinsa a yau alhamis dai wato mayakan kungiyar m23 sun kammala kwace iko da birnin goma babban birnin yankin kivu ta arewa kuma a halin yanzu sun nosa zuwa birnin bokabo babban birnin lardin kivu ta kudu wannan dai shi da ya ne yaƙi mafi muni da aka yi tun shekara ta 2012 a wannan yankin ƙasashen turai waɗanda suke da manya-manyan kamfanonin haƙar ma'adinai a yankin sun yi barazanar ga gwamnatin kagami kan cewa za su dakatar da tallafin da suke ba su ƙasar wato ƙasar jamus ta ce za ta dakatar da dala amurka miliyan 40 da za ta ba wa ƙasar ta rwanda idan ta ci gaba da goyon bayan ƙungiyar m23 Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Firayim Ministan Amurka Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ba da umarni a dakatar da musayar fursunoni da ƙungiyoyi masu gogorma a Gaza bayan da falasina sun saki mutane takwas ya zuwa yanzu Yahudawa uku da kuma wasu 'yan ƙasar Thailand guda biyar ne. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto kafafen yada labarai na Yahudawan. suna faɗar haka sun kuma ƙara da cewa firaministan ya ce a dakatar da sakin fursunonin falasɗinawa ɗari da goma wanda ya kamata amshi isra'ila ta sallame su a yau kafin haka dai falasɗinawa sun sallami wa'annan fursunoni eh, wato wa'annan fursunoni yahudawa takwas ne a zagaye na uku na musayar fursunoni da kuma janyewar sojojin yahudawa daga yankin gaza majiyar ofishin firaministan ya bayyana cewa an dakatar da musayar fursunonin ne har sai abin da hali ya yi duk da kuma wato zuwa lokacin da za a samar wa ma'aikatansa tsaro a gaza kamfanin dillancin labaran bbc ya bayyana cewa mutane 64 ne suke cikin jirgin fasinja na kamfanin american airlines wanda suka yi karo da wani jirgin yaƙi mai saukar angaru na gwamnatin ƙasar amurka a safiyar yau alhamis sannan mutane uku ne a cikin jirgin yaƙi mai saukar angulu samfurin black hawk suka yi karo da jirgin fasinjan a birnin washington a safiyar yau alhamis labarin ya kara da cewa halin yanzu dai sun tashi daga kubutar da waɗanda suke da rai zuwa neman gawaki kawai tunda ana ganin da wuya a sami wani mai rai da ya rage a cikin fasinjojin yanzu yanzu dai an an tsamo wato gawaki mutane talatin kuma suna ci gaba da aikin gano wasu ƙarin gawakin jami'an gwamnatin ƙasar amurka dai sun bayyana cewa jirgin fasinjan ya rabu kashi uku sannan ya faɗi a cikin wani ruwa mai zurfi mita bakwai shugaba trump dai ya bayyana cewa hatsarin wanda za a iya kaucewa ne idan da kowa ya yi aikinsa kamar yadda ya dace masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin ban labarai, biye da shi akwai shirin nan na ko kun san, sai kuma mu koyi harshen Farisanci, akwai ansoshin fikihu da kuma Afirka a yau. har ila yau akwai shirin nan na dan matasa sai kuma shirin na ƙarshe wato tarbiyyar iyali da wannan ko masu sauraro muke cewa a kwana lafiya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da rashin amincewar kasashen masar da jordan kan mai da falasinawa cikin su wanda ne tahir amin zan karanta a makon da ya gabata ne dai shugaban kasar amurka donald trump ya faɗawa kafafen yada labarai a lokacin da yake cikin jirgin fadar shugaban kasa wato air force one kan cewa yana duba yiwuwar kwasar falastinawa a gaza zuwa kasar masar sannan sauran falastinawa a yankin yamma kogin jordan da kuma sauran wurare a ƙasar falasɗinu ba aka mamaye kuma zuwa ƙasar jordan wannan zancen dai ba sabuwa ba ce a rikicin gabas ta tsakiya shugabannin amurka a baya sun yi wannan maganar amma ba ta yiwu ba halin yanzu babu wata ƙasa ya zuwa yanzu a duniya wacce take goyon bayan ra'ayin shugaba trump a kan wannan tunanin shugaban ƙasar masar abdul fattah a wani jawabin da ya gabatar ya bayyana cewa ƙasarsa ba za ta taɓa amincewa da ƙaurar falasɗinawa zuwa ƙasarsa ba don yin haka zalunci ne a fili gare su banda haka hatsari ne ga tsaron ƙasar ta masar gwamnatin ƙasar jordan ma ta ƙi amincewa da hakan banda haka rikicin gabas ta tsakiya ya zama rikici ne wanda yake girgiza dangantaka tsakanin ƙasashen yankin da dama da kuma tsakanin sauran kasashen duniya har ila yau rikicin zai taɓa dokokin ƙasa da ƙasa kan al'amura da dama daga ciki har da dokokin ƙasa da ƙasa wanda suka yi magana dangane da 'yancin zama ɗan wata ƙasa da kuma yadda ƙasashen duniya suke ɗaukar mutane a tsakaninsu a halin yanzu dai miliyoyin falasɗinawa suna rayuwa a ƙasashen jordan syria da lebanon da kuma ƙasar masar da kuma a wasu ƙasashen duniya da dama wa'annan duk an sar yadda haƙƙinsu kenan na komawa ƙasarsu ta asali a inda ba a ɗauke su a ƴan ƙasa ba suna rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira fiye da shekaru saba'in da suka gabata akwai wata al'umma wacce ake zalunta a doron ƙasa kamar falasɗinawa da haka mai da falasɗinawa zuwa ƙasashen masa da jordan don tabbatarwa yahudawan sahiyoniya ƙasar falasɗinu zai tabbatar da rashin adalcin gwamnatin amurka a fili duk da cewa tana ci gaba da zaluntar falasɗinawa tun da daɗewa a bayan fage sannan a zahiri a wasu lokuta sai dai a wannan fagen kowa a duniya zai fahimci hakan banda haka wannan zai dawo da matsalar 'yan gudun hijira a ƙasashe daban-daban a duniya wani abu daban misali 'yan gudun hijiran rohingya sai a ce dole ne sai sun koma kasar bangladesh don su musulmi ne alhali su 'yan kasar myanmar ne al'adunsu ta mutane myanmar ne kuma harshensu harshen myanmar ce don haka wannan ra'ayin idan ya tabbata zai rikita al'amuran zamantakewa da dama a kasashen duniya musamman inda ake da 'yan gudun hijira shugaba asisi a jawabinsa ya bayyana cewa gwamnatin ƙasarsa. tana ganin hanyar warware wannan matsalar ita ce samar da kasashe biyu a kan kasar falastinu da aka mamaye kuma za ta taimaka don tabbatar da hakan kasashen larabawa gaba ɗaya tun da daɗewa sun fitar da batun zaman falastinawa a wasu kasashen larabawa a matsayin 'yan ƙasa ko kuma wani wuri daban suna ganin dole ne a mai da su ƙasarsu ko ba daɗe ko ba jima. sai dai dangane da samar da ƙasashe biyu wanda wasu ƙasashen larabawa suke ganin cewa ita ce hanya tilo ta warware wannan matsalar da farko su yahudawa da suka mamaye ƙasar falastinu fiye da shekaru saba'in da suka gabata ba su amince da hakan ba ba su da ra'ayin ƙasashe biyu banda haka suna ma neman ƙarin ƙwace wasu ƙasashen larabawa makwabta da su don ƙara yawan ƙasashen laraba da suka mamaye sannan falasɗina masu asalin ƙasa ba su amince da hakan ba suna ganin ƙasar falasɗinu ta falasɗinawa ce daga tekun mediterranean har zuwa kogin jordan don haka idan har wa'anda ake magana a kansu gaba ɗaya ba su amince da wannan ra'ayin ba na samar da ƙasashe biyu a kan ƙasar falasɗinu da aka mamaye ba tilasta wa mutanen biyu abinda da ba ra'ayinsu ba ne wanda bai dace ba yanzu dai sai mu jira mu ga abin da shugaba trump zai yi don tabbatar da ra'ayinsa masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau alhamis 30 ga watan janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu wurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau jami'an tsaron gwamnatin sarki sha a kasar iran su ma suka fito suka shiga cikin masu zanga-zanga tare da al'ummar kasar iran baki daya wanda suke neman a rusa gwamnatin sarki sha ta kama karya a wannan ranar ce kuma aka bayar da sanarwar cewa marigayi imam Khomeini wanda yake gudun hijira lokacin a kasar faransa zai kamo hanya domin dawowa birnin tehran inda jirgin da zai ɗauko marigayi imam zai bar birnin paris da kimanin karfe uku da rabi na dare zai kuma iso birnin tehran kimanin karfe tara da rabi na safe a gugun birnin tehran bayan samun wani labari al'ummar birnin tehran ba su yi bacci ba inda suka cika dukkanin tituna na birnin a wannan dare suna jira har zuwa safiyar kashe gari masu saurare ko kun san cewa shekaru 91 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekara ta 1934 adolf hitler ya zama shugaban kasar jamus kafin wannan lokaci dai jam'iyyarsa ta national socialist party ta samu rinjaye a majalisar dokokin kasar jamus tare da samun kujeru 700 a zaben da aka gudanar a kasar a shekara ta 1930 wannan ya share masa fagen zama wazirin kasar jamus sai kuma a shekara ta 1934 ya mai da kansa shugaban kasar ta jamus sannan kuma ya kafa wuraren azabtar da 'yan adawarsa na siyasa da kuma makiyansa daga wannan lokaci ne a shekara ta 1939 ya fara yakin duniya na biyu tare da kaiwa kasar hungary hare-hare an ci gaba da yakin duniya na biyu har zuwa shekara ta 1945 lokacin da mayakan kawance suka mame kasar jamus sannan kuma adolf hitler ya kashe kansa kafin ya shiga hannun dakarun kawance masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekara ta 1948 mahatma gandhi ya rasa ransa sanadiyar harbe shi da bindiga da wani mai tsatsauran ra'ayin addinin hindu ya yi gandi yana daga cikin manyan jagororin da suka shiga a gaba wajen samarwa kasar india yancin kai daga hannun turan mulkin mallaka na ingila an haifi mahatima gandi a shekara ta 1869 sannan kuma yana da shahada karatu ta digirin digirgir a fannin shari'a daga wata jami'a a kasar ingila a shekarar da 1922 turawan ingila in mulkin mallaka a kasar india suka jefa gandi a gidan yari na tsawon shekaru shida domin yare da take a wata shari'a da aka yi inda yake cewa ko 'yanci ko mutuwa bayan fita daga gidan yari gandi ya ci gaba da gwagwarmai sa da turawa sannan kuma ya yi kokarin ganin cewa ya rage sabani tsakanin musulmi da mabiya addinin hindu domin kada a kauda batun samun yanci daga hannun turawan ingila da ƙarshe dai a ƙasar ta india wadda ake ta wannan gugurmiya ta sami inci a shekara ta 1947 masu saurare ko kun san cewa shekaru 1170 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan rajab na shekara ta 276 bayan hijira ibn qutayba malamin hadisi da ƙur'ani kuma marubuci a bangarori na addini da adabi ya rasu abdullahi bin Mohsen dinwari wanda aka fi saninsa da ibn qutaiba malamin qur'ani ne kuma malamin hadisi sannan kuma masanin adabi da waƙoƙi an haife shi a garin Kufa a shekara ta 213 bayan hijira bayan kammala karatunsa ya fara yin aiki na alƙalanci a garin dinwar a yammacin ƙasar iran sannan kuma ya shafe shekaru goma sha tara a bagdaza yana koyar da ilimomi daban-daban na addinin musulunci da kuma rubuce-rubuce kuma ayyuka a bangaren ilimi ibn kutaiba ya ɗauki hankalin malamai saboda yawan littafansa ayyukansa dai sun hada da tawilil mashkilal qur'an da kuma tafsirar gharibul qur'an sai kuma littafinsa na ma'anin sha'ar da ƙarshen masu saurare ko kusan cewa shekaru 143 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan janairu na shekara ta 1882 aka haifi franklin d roosevelt shugaban kasar amurka na 32 franklin ya karance shari'a a jami'o'in harvard da kuma columbia kuma ya fara aikan siyasa a majalisar dokoki ta birnin new york kuma a cikin ƙanƙanin lokaci ya zama mataimakin sakatare na ma'aikatar kula da rundunar sojin ruwa a cikin shekarar ta da tara 1920 jam'iyyar democrat ta zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa duk da dai a shekara da ta gabata ya bar siyasa saboda rashin lafiya amma ban shekaru takwas yana jinya ya sake komawa siyasa kuma ya zama gwamnan new york ya zama shugaban kasa a shekara ta 1933 kuma daga wannan lokaci ne ya fara inganta yanayin tattalin arziki na kasar amurka tun da ya nasara wajen aiwatar da tsare-tsare waɗanda aka fi sani da new deal an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa sau hudu a jere wanda kuma ba taɓa yin irinsa a ƙasar amurka ba a ranar goma sha biyu ga watan afrilu na shekara ta da biyar makonni uku kafin murkushe 'yan nazi a kasar jamus ya mutu a birnin worms prince na jihar georgia Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu, inda a cikin shirinmu a wannan karo. za mu taɓo batun jawabin shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan ne kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar general abdul fatah al-burhan da ke cewa babu wata tattaunawa ko sulhu da 'yan tawayen ƙasar na ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa kuma ba za su yarda da waɗanda suke tsaya tare da ta 'yan tawaye ba da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Shugaban Majalisar Gudanar da Mulki a Sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar General Abdul Fattah al-Burhan ya ce, Babu wata tattaunawa ko sulhu tare da dakarun kai daukin gaggawa na kasar kuma ya rufe kofa. kan dawowar waɗanda suka tsaya tare da 'yan tawaye dangane da batun waɗanda ke goyon bayan dakarun rapid support forces a ranar lahadin wannan mako ne alburhan tare da rakiyar mataimakinsa yasir al'atta da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar janar ahmad ibrahim mufaddal suka ziyarci hedkwatar samar da makamai da ke birnin hartun bahari. da kuma rundunar soji ta general command a karan farko tun watan agustan shekara ta 2023 shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar ta sudan ya ce nan ba da dadewa ba kasar sudan za ta samu kubuta daga abin da ya bayyana a matsayin rikicin 'yan tawaye ya kuma kara da cewa suna kare sudan kuma suna fafatakar ganin al'ummar kasar sun rayu cikin aminci sannan ba za a yi wata tattaunawa da sulhu da 'yan tawaye ba kuma ba za su karbi waɗannan da suka tsaya tare da 'yan tawaye ba alburhan ya kuma ziyarci matatar mai ta aljeli da ke birnin hartum ya kuma yi alkawarin sake gina abin da aka lalata a yakin da ake ci gaba da yi tun a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2003 da ya gabata ba a ranar asabar ɗin wannan mako ne rundunar sojin sudan ta sanar da cikakken ikonta akan matatar mai ta aljili kuma masu fafutuka a shafukan sada zumunta sun yada faifan bidiyo na sojojin ƙasar a gaba da kuma cikin ƙofar matatar wannan dai na zuwa ne kwana guda bayan da rundunar sojin ƙasar ta sanar da kwace iko da hedikwatar rundunar soji da ke birnin hartun bahari kuma dakarunta a garuruwan ondurman da bahari sun gana da dakarun da ke cikin babban kwamandan sojoji da ke tsakiyar birnin hartum karan farko a cikin watanni 21 da suka gabata kwace iko da matatar mai ta aljili da sojojin sudan suka yi ya kara faɗaɗa ne tare da shimfiɗa ikonsu a arewacin birnin hartum bahari baya ga unguwannin da ke makwabtaka da tsakiyar birnin da hedikwatar hukumar ta samar da makamai ga blue nile yayin da dakarun kai daukin gaggawa sau kwace iko da gabashin birnin hartun bahari da wasu unguwanni a tsakiyar birnin da gadar mark nimir da ke da alaka da birnin hartun fadar mulkin kasar sudan a bangare guda kuma darakta janar na hukumar lafiya ta duniya tedros andonom gebreyesu ya ce kimanin mutane saba'in ne suka mutu a wani hari da aka kai kan asibiti ɗaya tilo da ke ci gaba da aiki a birnin el fashir da ke shiyar sudan ta kudu gebreyesu ya rubuta a shafin sana dandalin x cewa munanan hare-hare da ake kaiwa kan asibitin saudiya da ke birnin alfashir fadar mulkin darfur ta arewa ya yi sanadiyar mutuwar mutane saba'in tare da raunata wasu goma sha tara na daban a tsakanin marasa lafiya da ma'aikatan lafiya kuma ya bayyana cewa asibitin ya cika da majinyata da ke samun kulawa a lokacin harin ya ci gaba da cewa a matsayinsa na asibiti ɗaya tilo da ke aiki a birnin alfashir asibitin ƙwararru na saudiya na kula da lafiyar marasa lafiya da masu kula da su yana nuni da cewa asibitin yana gudanar da ayyukansa da suka hada da likitancin mata magungunan mata masu ciki gudanar da tiyata da kula da yara baya ga cibiyar kula da ƙananan yara da suka rasa abinci mai gina jiki yesu ya ƙara da cewa suna ci gaba da yin kira ga da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa ma'aikatar kiwon lafiya a sudan da kuma ba da cikakken damar yin gaggawar gyara wuraren da suka lalace gwamnan jihar darfur mini minawi ya ce a dandalinsa na x cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun kai hari kan sashen gaggawa na asibitin da ke babban birnin jihar darfur ta arewa wanda ya sanadin mutuwar marasa lafiya ciki har da mata da ƙananan yara yakin da ake yi a sudan dai ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da dubu ashirin yayin da kimanin miliyan goma sha hudu suka rasa matsugunansu da kuma tilasta musu yin gudun hijira a ciki da wajen kasar a cewar majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasa da ƙasa kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa na ƙara ta'azzara na ganin an kawo ƙarshen rikici domin kare sudan daga afkawa cikin bala'in jin kai a gefe guda kuma sojojin sudan sun samu gagarumar nasara a makon da ya gabata inda suka kawo ƙarshen killace hedikwatar babban cibiyar rundunar sojin sudan da ke birnin hartum bayan shekara guda da rabi da hedikwatar rundunar da ke birnin hartum ta kasance ƙarƙashin ikon dakarun kai ɗaukin gaggawa sannan suka kwace matatar mai aljili da ke arewacin birnin hartun bahari masana dabarun yaƙi sun ɗauki wannan ci gaba a matsayin wani muhimmi a lokacin rayuwar yaƙi da ake shafe kusan shekara biyu ana gwabzawa tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wakilin gidan talabijin na aljazeera abdulbaki addafir kuma furdusa a ofishin jazira da ke birnin hartum ya zanta da jami'an soji na sudan da dama da ƙwararru kuma na kusa da waɗanda suke kusa da waɗannan al'amura sannan a cikin rahoton da ya watsa ya bayyana sirrin da cikakken bayanai na wannan gagarumin ci gaba da sojoji suka samu a yayin yakin sudan yana cewa da misalin karfe biyar na yamma agogon sudan an kammala wani shiri cikin tsanaki da shugabannin sojojin sudan suka yi yayin da tawagar sojojin sudan da suka fito daga arewa mai kunshe da tawagar dakaru sojoji uku tawaga ta farko ta fito ne daga rundunar sojoji da ke yankin kaduro a hartun bahari tawaga ta biyu ta fito ne daga yankin wadi saidina daga arewacin birnin ondurman tawaga ta uku daga rundunar injiniyoyi a kudancin ondurman ya gana da sojoji masu kula da rumbun makamai a kudancin birnin hartun bahari waɗanda suke da alaƙa daga ɓangare kudu da babban kwamandan sojojin sudan ta gadar blue nile wannan ci gaba ya zo ne bayan kimanin shekara guda da watanni tara dalilin da yasa aka gudanar da bikin a gaban babban kwamandan sojojin sudan a manyan kwamandojin soji masu lura da al'amura dai suna nuni da cewa muhimmancin wannan mataki shine kawo ƙarshen killace rundunar sojin ƙasar sudan da aka yi inda wasu manyan hafsoshin soja da manyan kwamandojin ƙasar su kasance ciki tun daga ranar farko da barkewar yaƙi a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2003 tun daga lokacin da aka fitar da haɗewar tsakanin sojojin sudan da birnin hartum ta arewa dakarun da ke goyon bayan dakarun kai ɗaukin gaggawa suka yi shiru na wani lokaci har sai da wani saƙon totar ya fito daga dandalin s daga albasha tabik mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasar kuma kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wanda ya bayyana wannan arangama a matsayin karya kawai na ragowar sojojin tsohuwar gwamnatin umar hassan albashir da suke yadawa yayin da sauran shugabannin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ke kalubalantar sojojin sudan a shafukan sada zumunta da su fitar da sanarwar a hukumance ta tabbatar da wannan labari rundunar ta rapid support forces ta fitar da wata 'yar gajeriyar sanarwa inda ta bayyana haɗewar sojoji a matsayin ɗaya daga cikin muhimman matakai da aka tsara wata majiyar soji da aka sanar da a rundunar sojin sudan ta yi tsokacin cewa takaitaccen bayani da kakakin ya fitar na da nufi da ba da sarari don yin bayani mai faɗi da kuma cikakkiyar jawabi da shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kuma babban kwamandan sojin ƙasar zai gabatar daga gare shi da zarar an kammala shirye-shiryen tsaro rahotanni sun bayyana cewa bayan barkewar yaƙi a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 a ƙarshen watan ramadana yayin da zafi ya yi tsanani har sai da kwamandan kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya nemi fatawar addini da za ta ba da dama wa dakarunsa damar shan ruwa wato rashin ɗaukar azumi a wannan lokacin dakarun kai ɗaukin gaggawa sun kai farmaki kan hedikwatar babban kwamandan dakarun sojin sudan suna neman babban kwamandan janar abdulfatah al-burhan ko kuma su mame hukumar hedikwatar rundunar sojin don samar da shirye-shiryen siyasa a cikin gaggawa cikin shirin juyin mulki na gaggawa sai dai haƙarsu bata kai ga ruwa ba sakamakon jajircewar shugabannin dakarun tsaro na fadar shugaban ƙasa wanda aka kashe jami'ansu da dama a wannan rana a nan wani jami'i da ya yi ritaya ya shaidawa gidan talabijin na aljazira ne cewa katangar siminti da alburhan ya gina a kusa da harkwatar sojojin babban kwamandan rundunar ta hanyar buɗe wuta mai tsanani da kuma ɗimbin motoci ɗauke da makamai kakaɓo jiragen sama gami da tankokin yaƙi masu sulke hakan dai ya fito ne bayan kubutar da general alburhan a ranar 24 ga watan agustan shekara ta 2023 ta hanyar wani aiki mai sarƙaƙiya da aka gudanar a cikin duhun dare wanda har yanzu hundunar sojin ta ƙi bayyana cikakken bayani kan lamarin a cewar majiyoyin sojan da suka zanta da tashar talabijin ta aljazira shugaban sojojin sudan sun wasu tsare-tsare na karya matakan killacewar da aka yi wa babban kwamandan sojin kasar wanda ke da matukar tayar da hankali har ta kai ga amfani da jiragen sama marasa matuka ciki wajen kai daukin magunguna ga mutanen da suka jikkata kuma ana samar musu da abinci ta hanyar wurga musu abincin ta sama a nan manjo janar mu'tasim alhassan mai ya ce wannan lamarin ya kuma nuna matsin lamba na tunani kan shugabannin sojojin sudan sannan kuma kamar da wuya a mai gurbin sojoji da aka jikata su tare da mayar da haɗin kan gwiwa da lafiya ga ɗimbin sojojin da ke cikin hedikwatar masu goyon bayan babban kwamandan sojojin sudan wanda suke cikin mawuyacin hali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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. A yau za mu yi dubi ne akan kiran da shugaban Amurka Trump ya yi wa ƙasashen Masar da Jordan akan su karɓi bakuncin Falasɗinawan Gaza da hakan yake nufin ɗauke Falasɗinawan kacokau daga zirin gaza domin baiwa haramtacciyar kasar isra'ila shi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tare da cewa masar ta nuna kin amincewarta da batun tilasta inawa yin hijira daga gaza zuwa kasashen makwabta sai dai shugaban ƙasa amurka donald trump ya sake jaddada ganin wannan manufar tashi ta tabbata a talatar da ta gabata ya sanar da cewa ya yi magana da shugaban ƙasar masar abdul fattah asisi akan wannan batu sannan kuma ya ce ya tuntubi sarkin jordan abdallah shi ma ya faɗa masa wannan batu sai dai kuma bai bayyana kowane martani shugaban ƙasar na masar da kuma sarkin jordan suka mayar masa ba to sai dai tun kafin aje ko ina ma kafafen watsa labarun masar sun kora gaskiyar cewa an yi wata tattaunawa tsakanin trump da sisi kan batun falasinawa kafafen watsa labarun masar din sun kore cewa an yi wata magana ta wayar tarho tsakanin shugabannin kasashen amurka da masar din dangane da batun hijar falasinawa da fitar da su daga gaza zuwa masar da jordan kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila ne suka ambato trump da yake tafiya a cikin jirgin sama yana faɗa wa 'yan jarida cewa a shekarun baya gaza ta kasance tamkar jahannama yanzu mutanenta za su iya rayuwa a wani wanda ya fi wanda suke ciki daga lokacin da trump ɗin ya sanar da cewa ya yi magana da sarkin jordan da kuma shugaban ƙasar masar a kan cewa suka ɗau bakuncin falasɗinawa a cikinsa an ta mai da martani daga kowane ɓangare sai dai ba a je ko ina ba waɗanda aka ce an tuntuɓa ɗin suka fito suka kore wannan manufar da amurka take so batun fitar da falasɗinawa fa daga falasɗinu musamman a gaza wani batu ne da ya daɗe za a iya cewa matun ƙirƙirar haramtacciyar ƙasar isra'ila a shekara ta dubu ɗaya. 1948 a ƙarƙashin wannan tsarin na kora falasɗinawa, an ba shi suna daga baya da ake kira transfer wato transfer ɗin falasɗinawa) sai dai wannan tunanin ya ƙara ƙarfi a tsakanin yahudawan sahiyoniya a shekara ta 1987 da suke ganin cewa a kori falasɗinawan yammacin kogin jordan zuwa ƙasashen makwabta hakanan kuma a kore su daga yankin gaza su masu tafi kasashen yan uwansu larabawa sai dai tun a wancan lokacin su kansu falasɗinawan ne a sahun gaba wajen faɗa da wannan tunani da manufa sun kuma samu goyon bayan ƙasashen larabawa da ba su son ganin an kori falasɗinawan ko ba don komai ba sai saboda kare haƙoƙinsu su kansu falasɗinawan sannan kuma da ganin cewa ba a turo su zuwa kasashensu na larabawan ba kiran da trump din ya yi na cewa kasashen biyu na larabawa su dauki bakuncin wato falasinawa ana ɗaukar shi a matsayin cewa sake jaddada tsohuwar siyasa ce ta 'yan sahiyoniya da kuma ƙasashen yamma masu goya musu baya a baya a shekara ta 1948 da aka fitar da falasɗinawa daga yankunansu da aka kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma yaƙe-yaƙen da suka biyo baya tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa an rika faɗawa falasɗinawa ɗin cewa fitar tasu ta wani ɗan ƙanƙanan lokaci ne za su koma idan komai ya lafa za a rusa isra'ila sannan su koma gidajensu sai dai har yanzu babu abin da ya sauya. har yanzu falasina ba su koma gidajensu ba shi yasa har yanzu suke da mukullan gidajensu na asali da tintini haramtaccen isra'ila ta baje su ta yi katafaren gine-gine a kansu amma waɗannan makullan suna nan a hannun falasinawa da suke zaman gudun hijira inda suke gadarwa da 'ya'yansu da jikoki har yanzu da akwai sansanonin 'yan hijira a cikin ƙasashen lawanan siriya iraki hatta a can ƙasar libya da wasu kasashen afirka tun falasɗinawan da aka koro daga shekara ta 1948 wasu sun mutu sun bar 'ya'ya wasu ma ba 'ya'yan ba ne ke rayuwa a cikin jikoki ne a cikin sansanin 'yan hijira a cikin kasashen turai ma da akwai wani adadi mai yawa na falasinawa da sanadiyar waɗancan yaƙe-yaƙen suka fita zuwa wato waɗannan ƙasashe da sun cewa idan yanayi ya bayar za su koma gida to wannan abin da ke cikin kwakwalen falasinawa tun lokacin da kuma waɗanda suke goyon su suka ƙi amincewa da a bar su su fita daga gidajensu a sake bijiro da wata taransfa ta gaba a bisa wannan dalili ne ya sa tsawon lokacin yakin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta ɗauki watanni goma sha biyar tana yi akan al'ummar falasɗinu falasɗinawan suka nace suka ƙi fita daga gaza musamman ma da arewacin gaza da haramtaccen ƙasar isra'ilan ta baje gidaje da sun kai kaso in cikin ɗari tabbarin da su ya zama fili babu gida a ciki a bisa wannan dalilin ne kuma wato a wannan karan da trump yake son kora korar inawa ba abu ne da zai zama karbabbe ba a wurin su inawa da kuma duk wani mai goyon bayansu hatta wasu daga cikin amurkawa suna bayyana cewa trump bai sanya da larabawa da inawa suke tunani ba ne don haka ya bijiro da wannan tunani na cewa mutanen gaza su fice daga cikin yankin hakanan ana bayyana magana da trump ɗin ya yi da cewa sake baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila haske ne akan ta ci gaba da yi wa falasinawa kisan kiyashi idan kuwa za a iya tunawa tun gabanin rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa donald trump ya ce ƙasa ta yi wa haramtacciyar ƙasar isra'ila kaɗan haka ya faɗa don haka da akwai buƙatar ta faɗaɗa ƙasarta wato kenan kamar yadda ya ba wa haramtaccen ƙasar isra'ila birnin kudus wanda ba shi ya mallake shi ba ya ce ya zama babban birninta to yana canan a yanzu ma zai sake maimaita wancan abin da yi ya ce wa haramtaccen ƙasar ta yahudawa ta mame yankunan falasinawa hatta waɗanda a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya aka yadda cewa nan ne aka ɗan zizara wa falasinawa su kafa abin da za a kira ƙasa wata jami'a a ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana cewa duk wani yunkuri na ɗaukar falasinawa daga inda suke a kai noje to za a ɗauke shi a matsayin wato kisa ne na nuna wariya shi kuwa shugaban cibiyar nazarin demokuraɗiyya a gabas ta tsakiya cis binder cewa kiran na trump ga kasashen jordan da masar da su karbi bakuncin falasɗinawa har miliyan ɗaya da rabi daga gaza daidai yake da kisa bisa kabilanci da zai zama daidai da laifukan yaƙi a kan jinsin biladama baki ɗaya hakanan kuma ya ce magana trump ɗin yake yi yana maimaita maganganun masu wuce gona da iri ne na haramtacciyar ƙasar isra'ila waɗanda suke a cikin gwamnatin netanyahu wato maganganun trump ba su da bambanci da magana irin ta israel smotrich ko kuma itar bin gihar waɗanda mutane ne masu wuce gona da iri da yin kira da kwace yankin falasinawa a miƙawa yahudawan sahiyoniya domin a kafa abin da suke kira faffaɗar ƙasar isra'ila wannan kuwa shine dalilin da ya sa jordan da masar suka ki amincewa da wannan shawara trump ɗin ya da ita kuma falasɗinawa suna ci gaba da zama a cikin haƙuri a kan ƙasarsu ba tare da sun fita ba sai dai su yi shahada a cikinta beni sanda wanda ɗan majalisar amurka ne kuma wanda shi kanshi yahudi ne ya bayyana abin da trump ɗin yake son yi da cewa laifin yaƙi ne to ga dukkanin alamu wannan manufar da trump ɗin yake so ya bijiro da ita ta mutu tun akan gadon haihuwarta don ba za ta sami kunnen da zai saurare ta ba inda a cikin wannan yanki ne na yammacin asiya ba su kansu falasɗinawa ba ba kuma wato ƙasashen laraba da suke a cikin wannan yanki ba domin babu wanda zai amince ya mana tarihi ya rubuta shi a matsayin cewa ya taimaka wajen korar falasɗinawa daga falasɗinu kamar yadda marigayi yasir afai taɓa faɗa ne cewa ba zai bari ya shiga cikin kundin tarihi ba a ce ya salwantar da birnin kudus don haka har zuwa lokacin mutuwarsa bai yarda da cewa ya yi sassauci ko buɗe su tattaunawa akan birnin kudus a matsayin cewa birni ne na isra'ila to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya sai kuma wata fitowar. thank you